This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma sittin. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da niya fm ko kuma ku saurari shirye-shiryen namu ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma ni ce taku halima jumrau ke gabatar muku da shirin wannan lokaci daga nan birnin washington dc da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya bayan labaran duniya za ku ji shirin mu tattauna wanda ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar tare da sallama mataimakin shugaban kasa salo samuel sumana ya bukaci ƙasar amurka da ta bashi mafakar siyasa biyo bayan kewaye gidan shi da sojoji suka yi a yau din nan yanzu haka da bai zaune a cikin gidan nasa sai dai abin da ba a sani ba shine ko yana ofishin jakadancin amurka da ke fadan gwamnatin kasar na saliyo wannan yunkurin dai ya faro ne a cikin satin ta gabata da aka kori shi sam sumana daga jam'iyyar shugaban kasa ns by koroma na all congress political party bayan da aka zarge shi da kirkiro tashi jam'iyyar sam ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ap cewa bai da sauran kwanciyar hankali a matsayinsa na mataimakin shugaban kasa kuma ya yi magana da jakadar amurka da ke kasar john a kan neman mafakan siyasa yanzu yana saurare ne ya ji daga gare shi sai dai jakadar ya ce uffan game da wannan batu sa'ilin da 'yan jarida suka tambaye shi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana wasikar da wasu 'yan majalisar dattijai na kasar su 47 suka rubuta wa shugabannin kasar iran game da batun makamin nukiliya baya da kowane irin tasiri kerry dai yana wannan kalamin ne yau a sham el sheikh a wajen taron saka hannun jari da aka yi a masar ya ce ya faɗa baro-baro wasikar da 'yan majalisar suka rubuta ba daidai ba ne kuma ba su da ikon da suke kirarin cewa suna da shi wasikar dai tana gargaɗi ne cewa shugaban ƙasar amurka mai zuwa na iya rusa wannan yarjejeniyar ta makamin nukiliya a duk lokacin da ya buƙaci yin hakan kana majalisar tana da ikon canza tsarin a duk lokacin da ta so ta yi hakan sai dai keri ya ce ganin yadda wa'adin wannan yarjejeniyar ke kara matsowa ba wanda zai iya cewa wannan wasikar ta 'yan majalisar zai shafi wannan batu na kasar iran ko kuma a'a sakataren ya ce wannan batu zai ci gaba domin ko an yi nisa da faro shi duk da yake akwai gibi amma babban makasudin wannan yarjejeniyar shine a samu kyakkyawan bukata game da wannan batu ba wai kuma na je na yi ka ba kasar amurka da wasu manyan kasashe biyar dai ne za su ci gaba da tattaunawa da kasar iran gobe lahadi idan allah ya kai mu na switzerland. wani jirgin ruwa dauke da mutane sama da 200 ya nutse cikin kogin yammacin bama kuma mutane 33 ne suka mutu nan take kana da yawan mutane sun bata jirgin na ontonkon ya nutse ne jiya da yamma bayan ya yi karo da igiyar ruwa a tekun da ya kada shi a kan hanyarsa ta koyonfi zuwa garin sitwe da ke kudancin jihar rakhine mahukunta sun ce yanzu haka dai an samu nasarar ceto mutane 167 amma ana sa ran sauran ruwa ya wuce da su sai dai waɗanda ke kusa da wannan tekun sun ce sun yi imanin da yawa mutane sun mutu domin ba sunansu a cikin waɗanda aka shirya jirgin zai ɗauka na ƙa'ida suka ce jirgin ya cika makil da ɗan mutum hatsarin jirgin ruwa ba sabon abu ba ne a wannan yankin na kasashen asiya inda mutane sautari suna dogara ne da amfani da tsoffin jiragen ruwa a matsayin hanyar su ta sufuri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata guguwa mai karfin gaske da ta taso daga tsibirin vanuata da ke gaban tekun pacific ta fara lafawa yau asabar bayan da ta yi wa mazauna yankin mummunar barnar da ya lalata abubuwa da dama kana yi musabbabin halaka jama'a da yawa wuraren da wannan guguwar ta yi mummunar barna ya shafi harkokin sadarwa a tsibirin wanda zai ɗauki lokaci kafin a iya tantance barnar da wannan guguwar ta haifar jami'an majalisar ɗinkin duniya masu aikin ceto sun ce sun samu an samu mummunar hasara a wannan wurin domin kuwa akwai ƙauyen da ta share gaba ɗayansa yayin da itatuwan samar da hasken wutar lantarki duk suka faɗi ƙasa jami'an suka ce suna fata su fara kai kayayyakin ababen jin kai gobe lahadi idan allah ya kai mu da zaran tashan jirgin villa port ya fara aiki su ma mahukuntan ƙasar new zealand sun fara shiryawa ma wannan guguwar wadda ake hasashen cewa za ta gita arewacin ƙasar gobe lahadi zuwa litinin idan rabbana ya nuna mana Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. mataimakin shugaban kasa na Madisambo ya ce PDP ba ta tsoron amfani da na'urar tantance masu zaɓe inda a gefe guda PDP ke musanta murabus ɗin shugabanta Ahmed Mu'azu kan nuna gazawarsa ga rashin ragargazar adawa. mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar AA Comrade Ishaka Paul ya kushe karar da jam'iyyar su ta shigar tana kin jinin na'urar tantancewa da nuna cin hanci aka ba su. PDP ne ke tsoro ta bai ai vote yanda ya kamata in sun ci sun ci in ba ci ba basu ci ba. Majalisar dattawa ta amince da nada Obani Koro minista duk da watsi da hakan da yan APC suka yi dan zargin hannun hannunsa amfani da jami'an tsaro wajen sama PDP nasarar zaben Ikiti. Sultan Sa'ad ya yi kira ga Fulani miyatti Allah su haɗa kai a wajen babban taron su a Abuja. Amma mu wanda muka sani wannan kungiya da ta samu tun da a garin. Kungiyar kwadago na zaben sabon shugaba bayan kammala wa'adin abdulrahid Umar. Morocco ko ta janye jakadanta ne daga Najeriya don dambarwar rashin amincewar Sarki Muhammad ya zanta ta tarho da shugaba Jonathan. Da nuna hakan kamar sa baki ne ga harkar kamfe. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu garzaya zaurinmu na tattaunawa. To kamar yadda muka muku alkawari a makon jiya, yau za mu gabatar muku da wata sabuwar tattaunawa daga jihar Adamawa, wadda ke kan murmurewa daga yakushin Boko Haram. Kar dai in cika ku da surutu ga jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz. to jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da yammaci ko ko barkanmu da dare a cikin shirin nan mu tattauna inda muka tabo matsaloli da suka shafi zamantakewa da ci gaban al'umma yau dai muna cikin jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar ta yan miniga masu tada kare baya wato matsalar Boko Haram a cikin kwanakin nan dakarun sojin Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro sun samu nasarar a kwato wasu yankuna da ke hannun mayakan Boko Haram musamman ma a arewacin jihar Adamawa a kuma wani muhimmi shine ko kuma wani muhimmin batu da ya kamata a lura shine batunan na maido da yarda da amincewa da zamantakewa a tsakanin al'ummomin waɗannan yankuna alal misali a arewacin jihar adamawan akwai wasu yankunan da wannan rikici na boko haram ya kawo matsaloli na rashin amincewa kai da hata kai kan cewa wasu an yi wa wasu kwanton bauna a kashe su yayin da suke kokarin gudun hijira kadan kai ku da nisa don tattauna wannan batutuwa mun gaito a masu ruwa da tsaki al'ummomi waɗannan yankuna da kuma shugabanni daga wata kungiya da ke fafutukar kawo fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista a najeriya a da farko dai bani soma da hannun dama na a to ga wani a malam da farko ya suna yakubu musa to malam ko musa ya gajiya alhamdulillah na san daga wancan yankin kake yanzu haka dai an samu nasarar kwato yankunan ku ya kuke a mun ji daɗin wannan abin da ya faru bayan shi akwai dan jarida mai zaman kansa kuma a dan asalin yankin michigan ne wannan ba sai na faɗa muku ba wasu watakila masu sauraro sa ce a sun gano wannan nake nufi to wai ai bahaushe kan ce waka a bakin mai shi yakan fi daɗi ko ko waka a bakin mai ita ta kan fi daɗi a comrade ya suna eh, suna na emmanuel kwace dan jarida mai zaman kansa kuma dan asalin ina ainihin na daga michigan nake daga michigan eh. to bayan shi a daura da shi akwai wani shugaba na ɗaya daga cikin ƙungiyar da ke fafutukar kafin ta juna a tsakanin musulmi da kirista a najeriya ina nufin abdullahi jidda mare daga interfaith mediation center international wai mai mukamin ka wannan ƙungiyar ni ne coordinator na arewa maso gabas to kamar yadda na faɗa shimfiɗar shirin an kwato yankin ku barin suma ga su 'yan asalin yankin a kuma kowannensu ya nuna alamun kan cewa ya jaɗe malam ya musa tambayar da zama ka shine na cewa akwai abubuwan da suka faru a waɗannan yankuna lokacin da ake wannan ko kuma lokacin da maharan yan boko haram suka kawo hari a yankunan ku za ka tuna wasu abubuwan da suka faru eh gaskiya abin da ya faru abu ne na tashin hankali inda ya tada kowa ya ruɗe kowa yana ta nan wannan nan wani can kuma a cikin hayaniyan nan an samu wasu kamar musamman matasa wanda wanda suka rasa rayukansu sai kuma akwai wanda su yan boko haram din suka kama su suka ce suke kama su irin nuna min waje kaza nuna min wani waje kaza wanda suka dauke suka ca ah, dole za mu tafi da ku kuje ku aiki da mu a irin wayannan akwai wanda su kuma suka samu suka gudu suka tsira kashe arewa sun mana ƙarya yanzu gata sun ci amanar yan arewa Allah ta'ala ka saka wa kan arewa mun ga masifa yan arewa mun ga bala'i yan arewa mun ga jaza'i yan arewa mun ga ukuba yan arewa to a mun ji kaɗan kenan ban da ga ɗan jarida mai zaman kansa kuma ɗan asalin micika a yankin ku na micika ko za ka tuna wani abin da ya faru e to ka san wannan harin nan kashi biyu ne aka yi fa amijiga akwai na ashirin da shida ga watan fabrairu inda sun zo su yi kone-kone sun shiga banki sun shiga shaguna na magani da kuma shaguna na provision suka kwashi kaya sun tafi mutane uku aka kashe a wancan lokacin ni kan nama a gida suka same ni amma na gudu na tsalle ga takatanga na balle wani window har sun zo su kewaye wata mota na masu kace su ko ne sai suka cika ai sun barna da yawa wannan gidan mu tafi kawai ai mun samu kuɗin daga cikin banki union bank yana kofan gidan mu amma na bakwai ga watan september 2014 sun zo ne da yaki sosai domin tun daga shiwa kana jin karan bindiga kuma kana gani hayaki mutane suna cikin coci an fara gudu da kyar na koshi iyali nawa da yara na muka gudu muka shiga cikin mubi muka samu mai sun yi kone-kone sun yi kashe-kashe mutane wanda suka ta gudu suna zuwa cikin duwatsu wasu suna mutuwa sun samu wasu sabobi sun kashe su amma da gaske ne aka ce wai wasu yara suna ciki an ba su kuɗi su je suna gidan wane eh, ko ko aje a kashe wane wani dattijo ma tsohon ɗan sanda wallahi cikin gidansa aka shiga aka same shi aka harbe shi a wancan rana da muka ga haka gaskiya ba wani zana yanzu watan mu biyar ko kuwa kudu da wasu yan kai a nan jime ta gudun hijira wanda aka ba su kuɗi ko wasu yan asalin yankin ne eh kore kuwa domin bayan da muka bar garin daga baya ne mun ji ma wani direba kawai na wani mutum sai muka gan shi da mota kullum yana wucewa na sayar da shi baya sai ya saya daga bayan an kashe shi aka ta harbin sama aka sha abin bai yi ba sai da aka kashe da duwatsu an ba shi kuɗi ya sai sabuwar mota Mm, da kuma wasu dai wayanda muna ta jin sunayensu wanda wasu da already sun fara ɗauka a kai sunayensu ga 'yan sanda ciki abin da yake tafiya da gaske wannan abun ya faru amma shawara ta gaskiya mu yafe domin in ba mu yafe ba ba za a samu tsira ba. za mu ga kan wannan batu a eh, zan dawo ga shi malam abdullahi amma kafin da ban sake koma ga malam yakub misali irin waɗanda da aka nuna wa ko kuma suke nuna gidan gidajen jama'a a yankunan ko wasu kamar yadda shi ce wasu an ba su kuɗi ne wasu kuma ta yi watakila da bakin mindiga kamar yadda bahaushe kan ce ko ka bature kan ce under duress wai kamar irin wannan yanayi akwai wani abin da ya faru mm, to ka san ko da yake shi yana maganan yankin michigan ni kuma ta yankin uba nake magana yawanci ta yankin uba nan dai kamar in dai wanda ake gani kamar ya shiga boko to a takaice dai za a ce sun tafi ya tafi da su amma abin da ke faruwa shine kama akwai wani matashi da an aike shi ne lokacin da suka shigo gari su kuma wani da suka kama suka ce ka nuna mana hanyar garin tamful suka sa shi a mota ya je da ya nuna musu nan kuma suka soke shi ya samu ya tako daga nan ya gudo ya zo nan yola ana ce masa hamza to kaga mutane da suka gan shi lokacin ana tafiya da shi a mota to sun ɗauka shi ma nan ban kungiya ne so wannan bayan an samu zaman lafiya zana koma da yaron ya koma shikenan sai aka aka halaka shi a matsayin memban boko haram ba ba sabani da Allah ya gudu nan yola ne shi ma zo gudu hijira bayan ya nuna musu hanyar ne to irin wayan abubuwan ne muke ce ya kamata mutane in ka ga mutum da jama'a ba wai lalle ai bincike ba wai kawai daga an ganka tare da su su ma kama ka su yi game da suke kama kwa da wanda suka zo da muga muna gani wuce daga wanda aka tare shi aka ce nuna mun hanyar police station ya nuna ya bayyana a nuna mun waje kaza irin wayan abu mutum kana bakin bindiga ka ga mutum ce ma yi nuna mu waje kaza bayar da ka iya don ba kai ba zai halaka ko irin matsalan kenan Tumana abdullahi da bare kungiyar ku ta sasanta al'umma kamar irin wannan misali ala misali akwai rahotanni da muka ta bada ko kuma abin da suka faru a wasu suna kware su gudu sai sakamakon ganin kan cewa irin zargin da ake kan cewa watakila mutanen ka ne ko kuma yan uwa ne ko kuma masu addini irin na wani ne sai aka tashi aka musu kwanton bauna to duk wannan ya riga ya wuce aikin da aka yi ko kuma barnan da aka yi ya wuce tunda dai ba dawo da rai za a yi ba kamar yadda shi imanin kwace ke magana kan cewa dole ne a yafe wa juna ku a binciken ku menene kuka samu kafin mu jo a abin da ya kamata yi menene kuka ji a waɗannan wurare na gode da wannan tambayan abdulaziz abun da ke faruwa bari mu ɗauko garin michika inda ma ya fi damun interfaith mediation center international a dalili ko abin da ya dame mu tun farko tun kamin ma a samo wannan rigima na boko haram akwai rigingimu tsakanin mutanen garin micika wanda yawancinsu duka zan ce kabilan higine to amma akwai rigima tsakanin musulmai da kuma kiristoci da aka zo ka samo rigima na boko haram kamar abin da suke fara da shi malam yakubu da kuma da kwace yake fara duka abin gaskiya ne a bincikenmu domin bincike mai zurfi dama abu ne da yake faruwa a almost inda aka samu matsala na rashin zaman lafiya gaba daya za a samo cune za a samo rashin yadda da juna za a samo irin wayannan maganganu wanda yawanci duka idan ka kira mutum ka ce masa kana nan ko za ka iya ba da labari mai zurfi dangane da su to da wuya da yawanci haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan waka ta shawarar a rika sauraron na gaba muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kare arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne dan juma Adamu na majami'ar Ikwa Hausa Lamba 1 da ke Kano da Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi da ke unguwar Sarki Kaduna. Ga dan juma Adamu. Jama'ar Najeriya musulmi da Kirsa gaba ɗaya ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu. Musamman mu ah, jama'a da muke arewacin Najeriya. abin da nake so in yi magana a cikin wannan takaitaccen lokaci da na samu ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa bari mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya domin zaman lafiya shine mafi mahimmanci idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin ƙasa kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi domin mu samu jin daɗi kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su ba wani abu ya kawo ba rashin zaman lafiya ne saboda haka a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan arewa da dukkan kabilu idan wata kungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bar a zauna a daidaita a fahimci juna a bayyana juna damuwa wannan ce za ta kawo mana zaman lafiya amma idan babu tattauna ba za mu iya fahimtar juna ba duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan najeriya arewacin najeriya bari mu haɗa kai mu da zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu da zancen bambance-bambance na ko ɓangare bari mu dawo mu haɗa kai domin allah da imu ya san za mu zama haka shi yasa kuma ya ajiye mu anan ya yadda da ni da sauran kabilu mu zo mu haɗa kai bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfin shi ya san damuwar ya san kuma yadda zai yi maganin damuwarmu yan uwa ina roƙon mu bari mu kau da kowane irin bambanci mu dawo mu haɗa kai mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta masallatanmu da majami'unmu da addininmu mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata mu da kuke dattawan arewa ina roƙo ina kuma kira bari ku yi kira ga matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me suna yin sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin ya rataya a kanta ta tana da wannan abin da zai zama matasan mu sun samu abin yi idan an bar jaki ba kaya shi ne yake sa ya yi harbi waɗansu ba sa eh, suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi. mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka a ɗan wannan takaitaccen lokaci nake wannan kira da fatan mu da kiristocinmu limamanmu na musulmai da fastoci da rabarori da duk wanda yake da shugabanci cikin addini da shugabanninmu na ƙasa musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamunmu sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya ɗora muku nawaya kuma a kan nawayan nan kashi lura da mutane Allah zai tambaye mu bari mu kawo zaman lafiya ta wajen jan hankali a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi na nake cewa asalamu alaikum ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu najeriya da arewacin najeriya ne ne mai suna rabaran dan juma adamu a social rabaran na ikowa bishara hausa na buwar kano shi ma sheikh sanusi gumbi kiraye ga 'yan arewacin najeriya su haɗa kai muddin suna son ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau mu 'yan arewa ku sani ba duk najeriya ba mu da wani yanki sai arewa kuma arewa na ita ke tamu musulmi ne ko kirista to mun kokarin zaman lafiya mun kokarin haɗa kanmu mu raya wannan yankin namu abin da ya kamata kowa watsar da wata gaba ko wani zuga da yake yi a cikin kunnensa ya yarda shi ɗan ne kuma arewacin najeriya da aka haife shi nan mai ƙasa su bai da wata da ta yi wannan a haɗa kai yadda wannan yanki zai bunƙasa yadda wannan yanki zai zama yanki mai albarka kamar yadda ya can farko wannan shi ne babban saƙo kuma muna fatan shugabanni za su daure yan manyan yan siyasa za su daure malamai ma za su daure a yi ƙoƙari a haɗa kai a zauna lafiya dama abin abinda ake ce ma jihadi ka yaƙi abubuwa guda hudu su ake ce ma jihadi ka yaƙi dai sama ranka ita kanta zuciyar ta yaƙe ta haka kuma ka yaƙi shaidan haka kuma ka yaƙi duk wani abu wanda ke zai zo ya ɓata muku da muka kewa ku yi ƙoƙari ku zauna lafiya. Kokon arewa da sarakunan arewa da duk wani dai wanda yake wani abu ne a arewa. To ya tabbatar da mutunci ciki ne zaman lafiyan arewa. Matasa a samu musu aiki ne kuma babban abu a yi ƙoƙari a buɗe makarantu ko da yaƙi da jahilci ne don su yi kure ba su yi karatu ba. to ko da shi ne a buɗe mutane su iya rubuta sunayensu su sai iya karanta eh, an rubuta wannan lallai ne a yaƙi jahilci don a samu zaman lafiya don a samu haɗin kai don a samu ci gaba na wannan rayuwar da muke tare da ita babu wani abu da za a yi shugabanni kuna kallo makarantu sun lalace to ina ne za mu samu ci gaba a yi ƙoƙari a raya makarantu a karantar da matasa a karantar da yara don su ne shugabannin mu anan gaba to ana shugaba baya da ilimi saboda ka yi kokari a yi waɗannan abubuwa don a samu zaman lafiya da can arewa suna kokarin noma kuma shi ne sana'a su kuma da ganga a kashe sana'ar noma to a yi kokari a farfaɗo da wannan sana'a don mutane duka su samu abin da suka yi kuma rashin aiki shi ke kawo fitintini rashin aiki shi ke kawo da ana tsaye murya ana neman a kai duka a yi kokari a kashe wannan a yi kokari a gane wannan lokaci ba lokaci ba ne na fada lokaci ne na ci gaba lokaci ne na fahimtar juna don a samu zaman lafiya lalle ne in ma mutane ne a masallatai ne a caci caci a duk awa mutane orientation na zaman lafiya don su san haƙƙin da ke kansu kuma san haƙƙin da ke nasu ne don su san yadda su zama lafiya a koma a guda Allah ya taimake mu. Direct from Washington, the voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To kahin Ladan Ibrahim Ayawa ya gama kimtsawa ga wannan muhimmin saƙo game da wato da ke dauke da gargadi game da rikicin zaɓe. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Da nake cewa a kasa, a tsare, a raka, a jira, ba ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa ya yi. Nobody's political ambition is worth the blood Gaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba a sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasan nan tamu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ɗanka ne ba zai je ba. In an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su taza tarzoma wannan makiyin al'umma ne wannan doka ta hana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. kasar china ta umarci jakadan bama da ke cikin kasarta da ya zo domin ya yi mata bayani bayan da ta aiki da wasu jiragen yaƙi su yi shawagi a bakin iyakan kasashen biyu salin da wani bam ya faɗo daga wani jirgin yaƙi na bama kuma ya kashe mutane hudu kana yi wa mutane da dama rauni liu zemin mataimakin ministan harkokin wajen china shine ya kira jakadan na bama ambasada titlihim o da ya rubuta wasiƙan yin tur da wannan al'amari wannan abu dai ya faru ne yayin da ake ci gaba da fada tsakanin sojojin na bama da wasu tsirarun kabilun kasar china masu ta da kayan baya waɗanda ke arewacin kasar ta bama da ke yankin hong kong waɗanda aka samar a yankin a shekarar 1989 a matsayin yanki mai cin gashin kansa kamfanin dillancin labarai na china wato xinhua ya bayyana cewa wannan bom ɗin dai ya fada ne a wani gonar rake kusa da bakin iyakar china da kasar ta bama wani jirgin ruwa da ke dauke da mutane sama da 200 ya nutse cikin kogin yammacin bama kuma mutane 33 ne suka mutu nan take kan da yawan mutane suka bata jirgin na kong ya nutse ne jiya da yamma bayan ya yi karo da igiyar ruwa na teku da ya kada shi akan hanyarsa ta kayomfi zuwa garin sitwe da ke kudancin jihar rakhine Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim Ayawa yake gabatarwa. Ga mu sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da sada zumunci zuwa ga Alhaji Sani Abdulwahab da Alhaji Musa Yuna dukansu a Kayanji jihar Neja da watan suna nan lahiya da duka iyalansu da jama'ar su. yanzu a madadin ladan ibrahim aya wanda ya karanto labaran duniya da mr yemi obajimi wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr dave ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata mu kwana lahiya sai gobe da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.